Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa da ke 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da maniya niyyar murya arewa. ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe a kan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da safe yau ranar Juma'a ta babbar rana, biyu ga watan Yuni shekara ta da goma sha bakwai. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shiri a daidai wannan lokacin. yanzu dai ga kanan labarai to sarfilu shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa amurka za ta janye daga yarjejeniyar da aka cimma a birnin paris da ta shafi batun yanayi jiya alhamis amurka ta kakabawa waɗansu kamfanoni tara da kuma mutane uku takunkumi waɗanda ake hakikanta cewa suna da alaƙa da ayyukan makamai masu linzami da koriya ta arewa ke yi kana shugaban kasar sudan ta kudu salva kiir ya sallama matsayinsa na jagorantar dandalin tattaunawar da ya kafa kanan labaran kenan aka ji amurka ta sanar da hukuncin da ta yanke na ficewa daga yarjejeniyar tarihi da aka kulla a paris akan sauyin yanayi mai ficewar amurka za ta haifar ga sauran kasashe musamman ma na afirka kowane kasa musamman ma mu kasashen afirka wanda mu yawanci kawai wato babban abin da muke nan mu ba mu muke fitar da wannan wato wannan kamar hayaki da su, batun da bamu da masana'antu. Muna ɗauke da cikakken bayani kan wannan batu. Albarkacin watan Ramadan gidauniyar Indimu Foundation da ke jihar Borno ta taimaka wa 'yan gudun hijira da gajiyayyu da tallafin kuɗaɗe da kayayyakin abinci na miliyoyin nairori ne mun kawo da kuɗi mun kawo da kayan abinci ba yi wannan kawai zamu ba nan zuwa sata da kullum zamu dinga fita muna raba abinci muna raba kuɗi haka kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda jimai aliza ta gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Amurka za ta janye daga yarjejeniyar da aka cimma a birnin Paris da ta shafi sauyin yanayi, amma za ta fara tattaunawa domin ko dai ta sake shiga yarjejeniyar ta birnin Paris ko kuma wata sabuwar yarjejeniya baki ɗaya. bisa sharaɗan da suka dace da amurka da al'ummarta da kuma masu biyan harajinta a jawabin da ya yi a fitacciyar harabar bangaren fadar white house da ake kira rose garden Trump ya ce yarjejeniyar ba ta da wani tasiri kan yanayi, banda haka kuma tana gallazawa Amurkawa ne ta wajen gindaya mata sharaɗa masu tsauri fiye da ƙasashen da suka fi gurbata muhalli. The United States will withdraw from the Paris ya ce amurka za ta zanye daga yarjejeniyar yanayi ta birnin Paris amma za ta fara tattaunawa domin ta sake shiga ko dai yarjejeniyar ta Paris ɗin ko kuma wata sabuwar yarjejeniya da ta kyautata wa Amurkawa da cibiyoyin kasuwancinta da ma ma'aikatanta da al'ummarta da kuma Amurkawa masu biyan haraji. Shugaba Trump ya bayyana haka ne duk da rashin amincewa da shugabannin kasashen duniya da kuma na kamfanoni suka nuna waɗanda da dama daga cikinsu suka roƙi shugaba Trump baki da baki kada ya janye daga yarjejeniyar. Janyewa da Trump ya yi dai sai ka ce ta kasance sake wani tsarin Amurka a kan harkokin ƙasashen ƙetare mafi girma da magabacinsa shugaba Barack Obama ya kafa. A cikin wata sanarwa Obama ya ce shawarar da shugaba Trump ya yanke ba wani abu bane face rasa shugabancin Amurka a yarjejeniyar. sai da ya ce kasuwannin amurka za su ƙara zaburowa wajen jagoranta abubuwan da suka shafi yanayi jami'an rundunar sojan amurka sun ce dakarun demokuraɗiyyar siriya da amurka ke mara baya sun isa kimanin tazarar kilomita uku daga inda ƙungiyar is ta mayar da kwatatta a siriya kuma mai yiwuwa ne a cikin 'yan kwanaki a fara fafatawa a yunkurin kwace ikon raka daga mayakan is da yake ganawa da manema labarai a bagadaza kakakin dakarun haɗin gwiwa a yaƙi da is da amurka ke jagoranta kanar ryan dillon ya ce dakarun sdf sun ja daga kewayen raƙa bayan ƙwace kimanin kilomita 350 daga ƙungiyar is a syria a makon da ya shige wani jami'in rundunar sojan amurka da ya nemi a saya sunansa ya shaida wa murya amurka cewa za a fara yaƙi da nufin ƙwace birnin a cikin kwanaki masu zuwa rundunar sojan amurka ta tabbatar da farkon makon nan cewa ta fara rarraba makamai da ababen hawa ga mayakan kurdawan ƙasar syria a shirin yakin kwace raƙa wannan ya haifar da saɓani tsakanin amurka da turkiya abokiyar ƙawancen nato wadda take ɗaukar dakarun sdf na syria a matsayin 'yan ƙungiyar ta'addanci da take alakantawa da haramtacciyar jam'iyyar wakas pkk ƙungiyar ta'addancin da ta shafe shekaru tana yaƙi da ƙasar turkiya Dilan ya ce dakarun SDF sun umarci farin kayan da ke garin raka su fice daga birnin kafin a fara musayar wuta. Bayan kimanin mutane dubu ɗari biyu sun rasa matsugunansu, Dalan ya ƙara da cewa an kafa sansanin a kewayen Siriya domin mutanen da suka rasa matsugunansu. Dakarun SDF sun kuma kafa wuraren tantance jama'a da nufin hana mayakan IS sawo su shiga cikin farin kaya su arce. jiya alhamis amurka ta kakaba wa waɗansu kamfanoni tara da kuma mutane uku takunkumi waɗanda ake hakikanta cewa suna da alaƙa da ayyukan makamai masu linzami na koriya ta arewa bisa ga cewar ma'aikatar kuɗin amurka matakin da aka ɗauka jiya alhamis zai haramta wa ɗaiɗaikun jama'a da kamfanoni da suka haɗa da kamfanonin ƙasar rasha yin wata hulɗar kasuwanci da amurkawan ya kuma hana su amfani da ƙaddarorin da suke da su a nan amurka An ɗauki wannan matakin ne yayin da Amurka take ƙoƙarin daƙile ayyukan nukiliyan Koriya ta Arewa, kuma bayan gwajin makamai masu linzami biyu da ƙasar ta gudanar makon da ya gabata. Waɗanda aka ƙaƙaba wa takunkumin jiya Alhamis sun haɗa da kamfanonin Rasha biyu, Ajis Bearings LSC da Independent Petroleum Company, waɗanda aka kafawa takunkumin sabili da samarwa Koriya ta Arewa mai da kuma kayayyakin harhaɗa makamai masu linzami. ana kuma kyautar zaton jami'an diflomasiyya amurka da na ƙasar china za su yi kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ƙara ƙaƙaba wa kamfanonin da suke da alaƙa da ayyukan makamai masu linzamin takunkumi ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da kungiyar tarayyar afirka ke neman abin da zai maye gurbin kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna gargaɗin shugabannin da ke bisa karagar mulki da wuce gona da iri natsanet belay daraktan nazari ce a ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international um, we believe that there's no legal normative basis to support ya ce mun hakikanta cewa babu dalilin goyon bayan mulkin kama karya da shugabanni ke yi musamman idan ya shafi keta haƙƙin bil'adama a shekara ta 2014 shugabannin ƙasashe na ƙungiyar tarayyar afirka suka amince da wani ƙuduri da ake kira malabu protocol da ya haɗa dokar ƙasa da ƙasa da ta shafi aikata miyagun laifuka ya kuma tana da kariya ga shugabannin da ke karagar mulki labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla kamar yadda aka ji a labaran duniya amurka ta fitar da kanta daga yarjejeniyar yaƙi da ɗumamar yanayi wadda tsohon shugaban amurka barack obama ya rattaba wa hannu a shekara ta 2015 kan wannan batu ne na zanta da mai fashin baki kan al'amarin yau da kullum aminu el yakub inda na fara tambayarsa mai ficewar amurka za ta haifar ga sauran kasashen duniya To a gaskiya a yanzu wato zai wahala a tabbatar da cewa koya zai me zai kasance shan kasashen duniya akwai watakila kasashen da watakila za su za bi samun Amerika su ce tun da Amerika ma sun yi su kuma Amerika tana ɗaya daga cikin kasashen da suke ƙara wato wannan hayaki da abu na na ɓata ranar samaniya da shauransu da canza da yanayi Amerika da China su sun fi sun fi kowa to tun da amerika ta wata kera akwai kasashen da su ce suma ba za su bi wannan ka'idodin da aka tsaya ba a yarjejeniyar paris to ba gani ba ka gani illar ya shafi kowace ƙasa a duniya ba wai amerika ko china kaɗai ba oh sosai ta ya ta shafi kowane ƙasa musamman ma mu kasashen afirka wanda mu yawanci kawai wato babban abin na muke nan mu ba mu muke fitar da wannan wato wannan kamar hayaki da shawararsu tun da bamu da masana'antu da yawa da suke da wannan abubuwa suke fitar da carbon emission wato sai dai kuma wata gila ko motoci a motocin ma gila musamman tsofin motoci to amma kuma kaga sai zaman su wata gila wanda ita ya kamata ta zama suna ja gaba yanzu ta ta dawo baya musamman a karkashin donald trump kamar yadda ka ce america ita ce gaba ko kuma ita ce shugaba jagora ga sauran kasashe gashi yanzu ta zare kanta To me yake nufi kenan ta bar shugabancin ko kuma ta bar matsayinta kenan a matsayin shugaba? To a ta wani fanni zai ta bari din. To amma zuwa watakila wanda abin da za mu gani nan zuwa watanni da shekaru masu zuwa shine watakila kasashe kamar Germany ko kuma Faransa ko kuma Ingila ma ko kuma wasu kasashen wato kungiyar kasashen Turai. watakila su za su ɗauki wannan jagoran shauran kasashen duniya akan abubuwa irin wannan kamar yarjejeniyar faransa da aka yi wanda donald trump ya fitar daga amerika daga ciki kamar wannan da yarjejeniyar aka kulla an ɗau kulla ta ne a shekara ta da goma sha biyar kuma wani babban ƙuduri da gwamnatin shugaba barack obama ya cimma a wannan lokacin haka to kana nufin wannan kamar siyasa ce eh babba a ni dai a na siyasa ce ba wani abu tun da kaga yanzu haka kamar yau ya ce daga yau za su bar wato za su fara shirye-shiryen barin wannan a gaskiya wato in ka duba wato kafin ma a ce Amerika ta fita sai bayan an gama an gama wato sai an gama zaben nan zuwa shugaban kasa mai zuwa dan zai ɗauki shekara hudu kafin america ta fita gaba ɗaya ta fita daga cikin wannan wato ba za ta zare jikinta lokaci ɗaya ba ba za ta zare jikinta lokaci ɗaya ba saboda haka siyasa ne kawai a siyasa ne wanda donald trump yana yi wato ya nuna masu goyon bayan sa nan cikin kasar wanda yawancin su ba san cewa ma ta kila mai yarjejeniyar paris ne ke ne ba amma shi zai zo ce musu kawai cewa wato masana'antansu ana neman su tunda abin da yake dama koyaushe abin da yake faɗa kenan masana'antun amerika wato 'yan kasuwan amerika ana su to kamar yadda ka sani akwai manya-manyan kamfanoni guda ashirin da biyar eh, sun rattaba hannu sun miƙa cewar suna son amurka ta kasance ciki saboda yana da kyau ga mm. kasuwancinsu haka ne to amma ka ga tun sun ba shi wannan takardar jiya ne ko shekarun jiya amma duk da haka bai ji abin da bai yi amfani da shi ba to me amurka suke cewa a yanzu haka suna murna ne da wannan shawara da yanke ko kuma suna nun bacin rai ne to ya danganci wanda ka tambaya zai yi watakila yawanci wanda suke goyon bayan shi donald trump musamman mutane wanda kaman suke aiki a masana'antun mutane kananan jama'a wanda watakila ma ba san cewa da yawancin mutane Amerika ba san me yarjejeniyar paris din ke nufi ba to madalla mun gode kwarai da gaske malam aminu el yakub kenan to madalla na gode albarkacin watan ramadan gidauniyar indama foundation da ke jihar borno ta taimaka wa 'yan gudun hijira da gajiyayyu da tallafin kudade da kayayyakin abinci na miliyoyin nairori gidauniyar da ake kira indemi foundation da ke jihar borno sun tallafa gajiyayyu da kuma 'yan gudun hijira da ke fadin jihar da wasu kayayyakin abinci a albarkacin wannan wata na ramadana wannan gidauniya dai ta ce ta kashe naira miliyan saba'in ne wajen so waɗannan kayayyakin abinci da kuma kyautan wasu kuɗaɗe gidauniyar ta ce sun ɗauki wannan matakin ne don tallafa jama'an da suka samu kansu cikin wannan iftila'i da mafi yawan su abin da ma za su sa a baka kan zamo aiki gidauniyar kuma ta ce ta mai da hankali ne ga mata da ƙananan yara da wannan rikicin na 'yan ƙungiyar boko haram ɗin ya daidaita to koya waɗanda suka fara da wannan tallafi ke ji ne a halin yanzu ah, sai dai mu gode wa Allah kuma mu gode wanda suka ba mu iyaye na mama kuma ta je kan mara lafiya a wani guri to ba ba mahaifina hmm. lokacin da muna gudun boko haram an kashe shi eh. ya suna ga daga ina ka zo daga kawuri eh, kawuri eh, wani ga eh eh kun taba irin wannan ce ah, ba mu samu ba mun gode to gashi ana watan azumi ne kuka samu wannan taimakon ya kuke ji wannan Allah ba shi da ya ba mu din Allah ya ba ku lada ku eh, kuna shan hada wannan eh na to ya sanda eh na san wurin ne abin daga wallahi eh bin daga ne eh ya shakara ku ne har nan wannan rikicin eh wannan rikicin eh wallahi amma ya rabi za mu ce mun gode muku Allah Allah saka da azumi da aka ba kina da yara nan eh akwai yara yara na bakwai baban su ma sun kashe a gabana ne sun kashe ma boko haram ya kashe a ba ma din eh yanzu a nan kina nan tare da yara naki su bakwai eh kada mu uku a nan alhamdulillah ƴaƴan ki fa ƴaƴa na bakwai kuna nan tare da su eh baban su ba baban su babu me yasa me shi wannan a guje-gujen ba mu san ne yake ba ba ma san ne yake ba eh yanzu da ƴaƴan ki da dafa tana muku za mu je mu dafa da yayana da jikoki na ita jikoki kuna tare eh jikoki yayana bakwai jikoki na hudu eh sannan Allah ya muku albarka Haji Amina Indimide ita ce babban daraktan wannan gidauniya wanda kuma ta yi bayani game da dalilin su na dokan wannan mataki a wannan lokaci kamar haka to alhamdulillah dai Allah ya bamu ikon da zamu zo yau a cikin watan Ramadan mu yi taimakon da za iya abin da muka yi yau um, IDP camp ne mun kawo da kuɗi mun kawo da kayan kayan abinci ba yi wannan kawai za mu ba nan zuwa saturday kullum za mu dinga fita muna raba abinci muna raba kuɗi bayan haka kuma za mu je um, asibituna mu rarraba musu taimako an allah ya taimake mu za mu yi yadda za mu iya mu taimaka ga shi kamar kuma mai da hankali ne ga mata menene sa kuma mai da hankali ga mata musamman yan gudun hijira wannan kam dan mata su ne zuciyan iyali su ne wanda za su taimaka su tabbatar cewa 'ya'yansu na nan da abinci kamar kamar eh, tana da shirin faɗaɗa wannan taimako ne zuwa wasu jihohi ko kuma ta tsaya jihar borno ne yanzu dai borno ne ke cikin ah, matsala saboda haka mun ga aikin da za a yi a borno ba karamin aiki ba ne saboda haka za mu sa da duk effort mu insha Allah mu taimaka ma 'ya'yan borno don wa daga borno muke mu taimaka dai a cire duk mutane daga cikin wahala kafin mu fara zuwa wa'ansu gari Hajiya Amina Indimi kenan babban daraktan gidauniyar Indimi Foundation da suka mika wasu kayan tallafi a sansanonin 'yan gudun hijira da masallatai da ma marasa galihu don taimakawa mutane da irin raɗaɗin matsalolin da suke fuskanta musamman ma a cikin wannan wata na Ramadana. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna. har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wanda yanzu haka mu ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare ga shirinmu na gaba lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likitan ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen ko gadima ne? A ni dai wannan sunan na kasa ga rubutun dai gata-gata da ƙyan na gane ma tambayar da ya amma ta fito ne daga can gaidam jihar Yoba, Najeriya. Ya ce wai lemun tsami yana rage ƙarfin namiji ne? A'a lemun tsami zai rage ƙarfin komai hajiya. To, <laughs> To ya kuma ce wai shan nono da tsamiya yana ƙara ƙarfin namiji ne? A wannan duk tsamfi ne hajiya. To tun da ya taɓa wannan batun likita waɗanne cututtuka ne ko kuma menene ke jawo lahani ga ƙarfin namiji? To abinda da ke kawo lahani ga namiji shine kin san abin ke sa namiji kina ƙarfi ko ba da ƙarfi yanda jini ke bin duk jikin shi ke kawo wannan. Kuma mutum na da irin ciwon ciwon sukari ko wani lokacin ciwon hawan jini wanda ke sa mai koyewa a cikin jikin ɗan adam. waɗannan duk suna rage ƙarfin namiji kamar waɗanda suke da kamar ciwon sukari to ciwon sukari ɗin kan ƙara yawan maiƙo wanda ake kira cholesterol a cikin jiki to eh. cholesterol ɗin yawa to jini da ke zuwa wurin jikin namiji wanda ke sai rage mashi ƙarfi hajiya don yadda jini ke tafiya shi ke rage man namiji ƙarfi to kamar yanzu misalin mutum a maiƙo ta mashi yawa a jiki idan eh. ya rage zai samu lafiya ko ku sai ya ga likita a inda ya rage ci kuma yana motsa jiki sosai eh. komai zai daidai amma dole mutum ya motsa jiki kuma mutum na irin ciwon nan su irin ciwon ciwon zuciya ciwon hawan jini ciwon sukari waɗanda suna rage ƙarfin namiji hajiya. to baya ga waɗannan cututtuka da ka bayyana hawan jini ciwon sukari dinnan babu eh. babu wata matsala babu abin da ke haddasa hana rage karfin namijin to akwai su abubuwa kamar yawanci akwai su yadda suke tunani abubuwan da ke damin su waɗannan su ma suna iya ƙara rage ƙarfin na jihajiya. To misali eh. kamar idan mutum ya je gun likita ya mishi bayani ko kuma likita ya mai tambayoyi za a samu hanyar da za a magance a taimaka? eh za a yi akwai yadda za a yi a taimake shi kuma akwai wani abu kuma yawanci kamar maza muka so manyanta akwai wani abu hormone da ake kira testosterone a jikin namiji eh. to ne shi ma muka so manyanta yakan ragu to buwan shi yakan rage ma namiji karfi shi ma To da haka mutum ya je likita to akwai magunguna yanzu da ake bayar wanda za su iya taimakawa amma dole mutum ya je wurin likita a duba shi sosai ba kawai mutum ya ta magani haka kawai ba wato kamar homon din ana iya ba mutum kwayar maganin makofin homon din ne eh ana iya ba amma sai an gwada jini a ga yadda homon din yake a cikin jikin mutum domin aka baka yayi yawa shi ma yana da illa to Allah ya sawaike sai an gwada sosai kamar nan kasashen akan gwada ne a ɗauki jin mutum a gwada aka gwada to abin ya yi ƙasa da yawa to sai a ba mutum. To akwai likita na musamman ne da za a gani ko ko ko kowane likita? Eh akwai kowane likita na amma musamman akwai da ake kiransu urology. Oh, eh, su ake za amma kowane likita in ka je wurin zai iya taimakawa. sai dai abin ya tsanani ne sai ka je waɗanda suka gwanance akan waɗannan wannan shi urology waɗanda suka gwanance akan wurin abubuwan da maza ɗin akwai likitoci musamman da suka gwanance akan wannan. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To sai kuma a wasiƙa da muka samu daga wajen Isa Ibrahim Hadeja. To. Shi yana son ya san abin da ke kawo ƙyasfi ne. Abin da ke kawo ƙyasfi, ƙyasfi ai abin da ake kira kumburin fatar jikin ɗan adam ne. To. <laughs> Wanda ake kira inflammation na fata. Eh. To wannan akwai ƙwayoyin cuta da ke shiga fatar suke kawo wannan. to shi ne ke sa wurin nan shi ke sa shi kaga yadda yake ya ta kaikayi akwai magani ko eh wannan akwai magani akwai man da za a rinka bayarwa kuma in dai mutum na da ya kamata ya rinka shahu mai yadda wuraren ba zai bushe kwarai ba in yana wannan yakan taimaka kwarai ya rage yawan kaikayin da zafinsa amma akwai mai da ake ba wanda zai iya warkar da mutum aka yi sa'a kwarai da ana gado a ba a gado ba a cika gadon shi ba hajiya to kazanta na da alaka da cutar eh ƙazanta yana ƙara sa Amma kuma dai mutum na riƙe su dai kamata kana kana canza kaya da waɗansu in kai haka za su iya kamawa. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin hajiya. To ita kuma malama Fadimatu Zahara Bashar da Tijo a Koloro ne ko Kolori. To. Da Hauwa Abdullahi mai ko gwandu ne ko gwanda ne a ƙaramin hukumar gada. suna da sun yi tambaya ne wai zazzabin cizon sauro yana da magani? Eh akwai maganin eh, zazzabin cizon sauro akwai shi eh, sosai kan. Hanyoyin rigakafi fa. Eh rigakafi akwai yawanci inda mutum na akwai ana so kamar yawanci inda abin da ake cewa akwai na rigakafi kamar inda za ka shiga ɗan wurare da suke da abin ciwon sauro sosai akwai magungunan da ake so ka rinka sha amma kamar mutane da suke gida kana cikin su kowane lokaci to akwai abubuwan da ake so mutum ya yi kamar mutum ya rinka ya rinka kwanci a ƙarƙashin ah, a gidan sauro din nan gidan sauro din kuma mutum ya tabbatar kamar duk inda yake zaune ba ruwa baya zaune kawai haka wato dai tsabtace muhalli eh tsabtace muhalli kwarai na taimakawa kwarai daga in kana wannan to kuma Allah zai iya kiyaye ka to ba ma zazzabin cizon sauro kaɗai ba ma an mutum yana tsabtace muhalli har sauran cututtuka ma zai yi eh, maganin su zai zai maganin su to likita sai kuma wasikar malam Yusuhu ya ce akwai wani yaro da yake yawan yin zufa ko da lokacin eh, eh, sanyi ne to shi yasa yake yana son kamishin bayani shin a wannan matsala ce ko ko dai haka Allah ya halice shi. To inda yaron na zufa kowane lokaci bai motsa jiki kawai na zaune kawai ta zufa to akwai wannan lura. Akwai matsala. Akwai matsala. To inda yana inda duk lokacin sanyi in akwai sanyi da yawa kuma ba wani guje-guje yake ba ko wani motsa jiki yake ba bai kamata rinka zufa da yawa ba. in dai yana zuba da yawa ya kamata a kai shi wani likita a gwada shi sosai. To idan aka gwada za a gano ko menene eh, ko? Eh aka gwada za a gano abin da ke faruwa sannan a bashi magani za a iya taimakon sa ai. To to Allah ya sawaike. Amin amin hajiya. To shi kuma Malam Nuhu Babajo yana so ne ka mishi bayani akan wai me ke kawo ciwon tautau. Ka gane irin ciwon? To hajiya ni ban gane wannan ciwon tautau din ba sai dai mu bincika <laughs> sannan sai ba amsa. To, ina fatan Malam Nuhu Babaju da ya wannan tambayar yana kusa, ƙila ko akwai sunan da ake kiran wannan sun baya ga tautau ɗin, ko akwai wani suna ko kuma ni ce ban faɗi daidai ba, muna fatan zai sake <laughs> rubuto mu wannan fili bayani. Eh, eh, ko kuma ni ne ma ban gane sosai sai ya kamata bayyana mana. Eh ka san wani lokaci yanda ake kiran wasu cututtuka a wasu wuraren tana yiwuwa ma cuta ce da ni da kai mun sani amma da yake kuma ba inda kila a can wurin su ga yadda ake kiran cutan kasan yadda abin yake eh yadda abin yake eh, gaskiya ne hajiya to muna fatan zai sake rubutowa to muna fatan ya to shi kuma na cd ado a can akwatin gidan waya mai tan da saba'in zuru a can jihar kebbi najeriya yana son da allah ka mishi bayanin mai ke kawo cutar zubar da jini ne daga jikin ɗan adam da ake ce ma hemophilia ne ko hemophilia? Hemophilia. Hemophilia to. Da eh, abin da ke kawo ce mai hemophilia a wani abu ne kin san yawanci in mutum jikin shi ya yanka jikinsa ko fata jikinsa. Eh. Yawanci da kayan ka jinin sai daskare. To. Kayan ki ciwon sai daskare. To su masu hemophilia a kowane irin abu akwai abubuwa da suke cikin jikin ɗan adam da kayan ki nan sai su daskar da jinin. to ana kiran shi wani factor da da ake kira amma su masu wannan ciwon hemophilia ba su da wannan abin da ke daskarar da jinin to in suka yanke kawai sai jini ya ta zuba sai jini sai sai ta fita sai an kai su asibiti a da jinin saboda haka suka yanke jikinsu yana yana da hadari kwarai da gaske to yana iya halaka su ma. to ya ce ana gado eh ana gadon sa eh da gaskiya ne mm. ana gadon su akan ba su irin magani da kan taimake su amma in dai mutum na da hemophilia ne ya kamata ya ringa lura sosai amma yanzu an so bincike amma wannan gadon sa ake wannan shi factor din da ke sa jini ya daskare su waɗansu ba su da daga cikin waɗannan abubuwan shi ke sa jinin su bai daskarewa to akwai hanyoyin rigakafi ne rigakafi kawai sai dai mutum ya rika hankali kada ya yanka kansa to misali kamar yanzu mutum da farko ya yanke dinnan ya zama na cewa yana fama da hemophilia nan ya je gun likita eh. aka aka bashi magani to idan ya aka san cewa yana da wannan matsala akwai wani abin da za a bashi ne ko kuma kawai kamar yadda kace sai dai kawai mutum ya rika lura ya rinka lura akwai shi wannan fakta da ana iya basu amma dole ya je wurin likita za a taimake shi kwarai. Akwai eh. wani magani da likita zai iya bashi na rigakafi ne ko ko dai kawai sai dai ya ta kula da kanshi. Akwai magani za a bashi ya taimake shi amma dole kuma dole rinka kula da kanshi ko lokaci hajiya. To Allah ya eh. sawaƙe. Eh dole kula da kanshi ko lokaci. To Allah ya sawaƙe. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To madalla albarkacin watan Ramadan ga karatun Alƙur'ani mai tsarki. وانا اجلت وساني انو سرق قسن كمارو لن قاوموا المنافقون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين لقاجوا اتخذوا ايمانهم جنتهم فشدوا عن سبيل الله إنه ساء ما كانوا يأمنوا ذلك بأنه آمنوا ثم كفروا وتبي على قلوبهم هم لا يكفرون وإذا رأيت تودبك أبشارهم وإن يقولوا تسمع لقوله كأنه كتب مصدقة يحسبون كل شيء عليه هم لا فازوهم قاتلهم الله أنا ينفقون Allah ya sa mu dace da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Amurka za ta janye daga yarjejeniyar da aka cimma a birnin Paris da ta shafi sauyin yanayi, amma za ta fara tattaunawa domin ko dai ta sake shiga yarjejeniyar ta birnin Paris ɗin ko kuma wata sabuwar yarjejeniya baki ɗaya. bisa sharaɗin da suka dace da amurka da al'ummata da kuma masu biyan harajinta a jawabin da ya yi a fitaccen harabar bangaren fada white house da ake kira rose garden trump ya ce yarjejeniyar ba ta da wani tasiri kan yanayi banda haka kuma tana gallazawa amurkawa ne ta wajen gindaya mata sharuɗa masu mu a nan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu amma amadadin grace alayra abdul ta na gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau jan Nisar fil hashin gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan. Salamu alaikum.